81 yace anna riba Allah ya'sa ala ma fata wala yafrahu bima ata wa dhalika min afdalil iman yace yana daga cikin wato abubuwan da wato yarda yake gadar ma da bawa ya zama bai ɗebe kauna bai wato koke baya wato asalin jimame na abin da ya tsere masa kuma baya wani farin ciki wa ma'ana dan ya samu wani abu wannan kuma daga cikin falala na imani ne ya to ta iya yiwuwa mai sauraro ya jiya za a ce bai farin ciki da abin da ya samu ya na farko dai kasantuwar amma adamu a sahu alal fa'iki don dai a ce bai jimaman abin da ya tsere masa wannan zahir abu ne wanda yake a fili cewa duk mai yarda dan ya rasa wani abu to lallai wannan baya sa ya dinga ji ya dinga jimami ya dinga wato asalin kunci akan abin da ya rasa domin ya yarda da cewa ba raban shi bane a wajen Allah madaukakin sarki yace wa amma adamu farahihi bima atahu amma rashin murna kuma dan ya samu wani abu yace fali annahu ya'lamu anna al-musibata fihi maktubatun min qabli husuli ya san cewa musiba ai za ta same shi tun kafin abu ya same shi ma'ana abu ne wanda yake a rubuce fa kaifa yafrahu bi shay'in ya'lamu anna lahu fihi musibatun muntadiratun wala budda ta ya zai farin ciki na cewa wato wani abu ne da ya san cewa lallai musiba za ta biyo bayansa domin duk abin da Allah ya baka zai iya zama akwai jaraba a cikin sa idan daukaka ne idan dukiya ne idan wani yalwa ne duka zaka samu akwai jaraba a cikin sa Allah ya ce wa nablukum bi sharri wal khairi fitna Allah zai jaraba ku da kyakkyawan abu da kuma mummuna wannan jaraba daga Allah madaukakin sarki sai ma da yace athani wal 20 na 22 anna man mala'a qalbahu min ar-riba bil qadar duk wanda ya cika zuciyar da yarda da kaddara mala Allahu sadrahu ghinan Allah sai ya cika zuciyar da wadata inda ya imani da kaddara duk abin da ya same shi daga Allah ne kuma zuciyar ta cika da wannan din to Allah zai cika mishi zuciyar shi da wadata zai sama mai yawan wadata wa amnan kuma zai zama mai wato nutsuwa mai samun kwanciyar hankali wa qana'atan zai kuma samu asalin wadata zuci wa farwaga qalbahu li mahabbatihi kuma Allah sai ya mayar da zuciyar shi gaba ɗayanta ta koma cikin ƙaunarsa wal inabati ilaihi da komewa zuwa ga Allah wa tawakkulu da kuma dogaro ga Allah wa man fatahu hazzuhu min riba duk wanda kuwa ka san shi na yarda da Allah madaukakin sarki ya zama bai samu ba ma'ana bai da yarda a zuciyarsa na Allah in a kalbahu bi diddi zalika zuciyar shi za shiga da waɗancan kishiyoyin waɗancan abin za samu bai da wadata za samu ba nutsuwa a zuciyarsa za samu bai da wadata zuci wannan duka yarda ne yake gadar da wannan washtagala amma fihi sa'adatu wa falahu sai kaga ya shagaltu da wani abin da ba zai kawo mishi tsira da rabauta ba riba ita yarda da Allah din yufribul qalba lillah yana wato mayar da zuciya gaba ɗaya ta koma zuwa ga Allah wasukhtu yufribul qalba min Allah fushi kuma yana karkade zuciya daga Allah ma'ana duk mai fushi da hukuncin Allah za ga zuciyar shi kwata-kwata ta nisanta da Allah الثالث والعشرون نا da uku يتي أن الربا يثمر الشكر cewa yarda da Allah tana gadar da tana haifar da godiya a wajen Allah domin duk wanda yake yarda da Allah komai kaɗan ɗin da ya samu zaka ga yana godiya to wannan yarda ce take gadar da wannan alladhi huwa min a'la maqamatil iman domin shi a shukur din nan yana daga cikin kololuwan darajar imani shi yasa Allah ya siffanta kanshi da ashukur Allah ya ce fa inna Allaha shakirun alim haka na Allah madaukakin sarki ya siffanta bayinsa madaukakan annabawansa da cewa masu shukur ne ya siffanta annabi Nuhu da haka yake cewa innahu kana abdan shakuran kaga wannan kololuwan daraja ne haka nan ya siffanta annabi Ibrahim da haka da yake cewa shakiran li an'umi shakiran li an'umi haka nan annabi Sulaiman da Allah ya mushi wata kyauta me yake cewa yace li ni a ashkuru am akfur wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ganiyun karim saboda haka shukur din nan wani kololuwan daraja ne na imani mutum ya samu abu ya zama mai godiya ga Allah shi kanshi wani daraja ne yace bal huwa haqiqatul iman kai ka iya cewa shine ma asalin imani dan duk zuciyar da bata godiya ba imani a cikin ta shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man la yashkurin nas la yashkurillah duk wanda bai godiya ga mutane to baya godiya ga Allah sai ka samu ba mai godiya bane ga Allah madaukakin sarki wasuqtu yuthmiru biddahu fushi da Allah kuma yana gadar da kishiyan godiya din wa huwa kufrun ni'am sai ka same shi mai butulce ma ni'ima ne sai ka ga yana cikin wani hali na yalwa da wadata amma saboda rashin yarda din sai ka ga bai gode ma Allah ba sai ya dinga kwaɗayin wani abu yana leƙen wani abu yana ganin wannan abin shi bai ishe shi ba wani kuma za ka samu yana da kaɗan wannan kaɗan ɗin ya yadda da shi sai ka ga ya samu nutsuwa wa rubbama afmara lahu kufran mun'im ta iya yiwuwa hakan ya gadar masa ma da butulce ma wanda ya masa ni'ima ya kafirce ma Allah fa idza radiya al an rabbih fi jami'il halat idan bawa ya yarda da Allah madaukakin sarki a kowane irin yanayi aujaba lahu dhalika shukruhu wannan zai gadar masa da godiyar Allah domin duk koya ya samu abu zai gode ma Allah shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna Allah la yuhibbu min al-abdi idza akala aklatan an yashkurahu alaiha aw yashraba shurbatan fayashkuruhu alaiha Allah yana kaunar bawa wanda zai ci loma guda ɗaya abinci ɗaya gode ma Allah akai wani in ka ci wannan loma ɗaya din wani yana neman hanyar da zai samu ba shi da ita wani ba da yadda zai samu wannan hanyar da kai ka samu kake ci to idan akwai yarda mutum zai gode ma Allah ya san cewa ya shiga wani hali da wani baya da wannan abin da kai kake da shi ruwa za ka ɗauka ka sha wani bai da ruwan da zai sha yanzu ba gashi rani ya fara zafi ba ya fara nisa ko sanyi ya dan ja baya an fara wahalar ruwa zaka tashi a gidanka kana da ruwan da zaka sha a dafa abinci a yi wanka wani lokacin zai fita neman ruwa wani zai tashi tun cikin dare je layin neman ruwa da asuba ba ma inda ku kai kuma kana da ruwan a gidanka baka iya godiyar Allah akai ba sai ka tuna wani yana nan sai cikin dare tun karfe uku zai je hau layin ruwa ila rijiya ɗaya ce a unguwarsu ila bohol ɗaya ne a wannan yankin kuma da ƴar zai je nemo bokiti kila guda ɗaya to amma kai kana cikin wannan ni'imar baka san da ita ba mutum bai godiyar Allah a kai shi yasa idan bawa ya zama mai godiyar Allah madaukakin sarki a kowane lokaci zai gadar masa da wato ashukur mai yarda da Allah fa yakunu min ar-radina ash-shakirina sai ya zama mai yarda ne da Allah kuma mai godiya ne ga Allah madaukakin sarki wa idza fatahu ridha idan kuma yarda da Allah ta shuɗe masa bayi da ita sai ya zama masu fushi da Allah wa salaka sabilan kafirin sai ya koma ya bi hanyar kafirai sune ba sa godiyar Allah arabi'u wal 20 na 24 anna riba yanfi an mu'afatal irsi wal kalabi ala dunya yarda da Allah yana yaye masa kwadayi yana daga cikin abin da yake maganin kwadayi in mutum yana da yarda da Allah domin yana da yarda da Allah ba zai yin wani abu a wajen wani ba haka nan kuma yana yaye mishi wato makalkale ma duniya ya dinga ganin lallai shi sai ya samu wani abu a rayuwar nan wa zalika ra'su kulli khati'atin lallai makalkale ma duniya da kwaɗayi a rayuwar duniya yace shine kololuwan duk wani kuskure wa aslu kulli baliyatin shine kuma ginshikin duk wani musiba da bala'i a duk me kwaɗayi yana halaka duk me kwaɗayi zai halaka wa asasu kulli raziyatin kuma shine abin da yake wato mafi kaskantar da dan adam faridahu an rabbihi fi jami'il halati yanfi anhu maddata hadhihi al-afat da haka yarda da Allah madaukakin sarki yana ya'yi mishi duk waɗannan damuwoyi zaka same shi ba kwadayi akwai wadata ba damuwa a cikin duniya dan ya rasa duniya baya daga hankalinsa Alkhamis الخامس والعشرون نا عشرون دا بيار مالا يتي أن الشيطان إنما يظفر galiban inda عند sha'awa. والشعوى شيطان da yawa yana yin rinjaye ne akan ɗan adam a lokacin da ɗan adam yake fushi da Allah ko lokacin da ya ɗauko ta sha'awa ta duniya ya rataya to a lokacin ne shaidan zai samu mashiga a wajen bawa don mutum ba ma'ana yana cikin yarda da Allah shaɗan ba zai samu mashiga ba amma lokacin da baka yarda da Allah a lokacin ne shaidan zai sake samun kofar da zai kutsa cikin bawa fa hunaka yasadu yace anan ne shaidan zai farauci bawa wala siyama musamman ma idan stahkama suqutahu idan mutun ya yarinja yadda fushin shi ma'ana ya dauki komai na fushi ya daura a zuciyarsa domin idan ya dauki fushin sa ya rinjayar da fushin sa a lokacin ne idan wata musiba ta same shi zai yi wata mummunan kalma a lokacin ne da idan ya rasa wani nasa ko ta hanyar mutuwa zai ce shi dama bai zo duniyar nan ba haka ne ko shi dama ba a bashi wannan abin ba mana tun farko da bai ji daɗin abin ba a lokacin kaga ya riga ya ya ɗora fushinsa da haka yanzu fushin shi ne ya zama kaman linzaminsa da ya hau to amma inda zai yarda in ya ga musiba ɗin ya danne zuciyarsa ya danna fushin shi ya yarda da hukuncin Allah to ba zai furta mummunan abu ba zai furta kyakkyawan abu to shedan irin wannan gabar yake nema yana samun wannan gabar sai ya shigo ma bawa sai kuma ya sake tunzura bawa ya angiza shi wa yaf'alu ma la yardi sai ka ga mutum yana aikata abin da Allah bai so wa yanwi ma la yardi sai ya dinga niyyar ma ya aikata wani mummuna abu shine sai ka ga mutum wanda ba yi da yarda da Allah ya shiga cikin wata rayuwa ta kunci da rashi da wahala a maimakon ya haƙura a wannan yanayi sai dinga ƙudurta cewa kuma ya kashe kanshi eh wani zai ɗauki guba ya ce bari ya sha ya mutu ya haƙura da rayuwar duniyar kaga shi dan ya shigo saboda a yanzu ba a yarda da abin da Allah ya ɗaura shi a kai ba ko wani ya ce bari ya rata ya kanshi ko bari ya je ya tsunduma cikin ruwa ya halaka sai dinga ganin kamar rayuwar ta ishe shiga ne ya to wannan shedan ya riga ya samu mashiga saboda me shi bawan bai da yarda ai sai ya tuna cewa in ma wani abu ne yake da shi ya rasa dama ba da abin ya shigo duniya ba dama waye bashi wannan abu to Allah ya karba mana ya jaraba shi ya gani ya zai hada wannan shine yasa alannabi sallallahu alaihi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban al'umma gaba daya a cikin dukkanin matakan nan da ake ambata wajen hakuri ne wajen yarda ne wajen godiya ga Allah ne duka Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaba shine kuma babban abun koyi shi yasa lokacin da ɗansa ya rasu Ibrahim shine mafi karanta a cikin yaransa kuma sai da ya kai kusan watanni a lokacin da ɗa yake dada shiga zuciyar bawa irin wannan lokacin ko mutum baya baya da san sakewa da yara zaga inda yaro na kankanin na yana yana haba bai dauke shi to a daidai lokacin sai yaron ya rasu Ko yana rasuwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yahzanul qalbu yace zuciya tana tana shiga cikin damuwa wa tadma'ul aynu kuma idanuwa suna zubar da hawaye yace wala naqulu illa ma yurdi rabb amma ba abin da za mu faɗa sai abin da Allah yake yarda da shi mana kalma mai daɗi za mu faɗa mai kyau ya ce ina mautal banin malam sai yana ta'aliki ya ce ka sani cewa mutuwar ‘ya'ya min al'awaribin lati tujibu abdi sufta alal tana daga cin abubuwan da suke gadar ma da ba yi fushi da Allah saboda dan adam Allah ya an kawata mishi san yaya Allah ya ce zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banin mutum yana san ɗansa yana san ɗa sai Allah ya karbe shi to irin wannan wata gaba ce da idan ba Allah ya tsara bawa ba sai ga akan wannan din bawa ya halaka yace fa akhbara Nabiyu sallallahu alaihi wa sallam to haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada labarin cewa annahu la yaqulu fi mithli hadha al-maqam a irin wannan matsayi ba abin da zai faɗa wanda alladhi yasqutuhu aktharun nas abinda mutane da yawa za su yi fushi da shi fa yatakallamuna bima la yurdi Allah sai su dinga magana da abinda Allah bai so bai yarda da shi yanzu kaman wata in mijinta ya mutu sai ta yi ta ihu ta ta faɗan munanan maganganu ita yanzu ta rasa kuwa ah, ga Allah wa ta rasa sai ita ta mutu ta lalace ta halaka ita kenan shi ta ba ta da gata yanzu akwai masu faɗan haka da yawa ko sai ta manta da allan da ya halicce ta da allan da zai samu mata da mafita gaba ɗaya sai ido ya rufe saboda ana ana fushi to sai shaidan ya hau kan harshen bawa sai ta ingiza shi yana faɗan kalmomi waɗanda suke marasa daɗi wanda Allah bai yarda da su wa yaf'aluna ma la yurdihi har sai kaga suna aikata abin da Allah bai so shine irin mutanen jahiliya sai kaga mace ta yaga rigarta mana tana jan jikinta tana cutar da jikinta duk suna yi illa ma yurdi rabbahu tabaraka wa ta'ala to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba abin da zamu faɗa ba zamu aikata irin wancan ba zamu faɗa abin da Allah yake so ne yake yarda da shi yace wa lihada wannan shi yasa lamma mata ibnu al-fubayl ibnu iyab ɗaya daga cikin manya-manyan magabata al-fubayl ibnu iyab da dan shi ya rasu ru'ya fil janazati dahikan sai aka gan shi a lokacin jana'izar yana mai murmushi mana yana cikin walwala duk da yake wasu daga cikin malamai sun ce ba su yadda da wannan yanayi na kobel ba ai ko menene da ya kamata mu ke bakin ciki shi sai aka gan shi yana farin ciki sai aka mishi magana wasu suka ce a haku wa kalmata ibnuka yanzu kana murna ko kana dariya ko kana cikin walwala alhalin ɗanka ne ya rasu Faƙala. sai ya yace inna allaha bi ƙaba'i. Allah ya yi wani hukunci ne ba ya ce fa a ahbabtu an arda bi qada'ihi ni kuma ina so in yarda da hukuncin da Allah ya da haka in ba hakan ne ba ni zuciya zuciyata ba za ta yi dadi ba qala fa ankara ta'ifatun hadhihi al-maqala ala al-fudail wasu ka ce a a fudail baka yi daidai ba ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma idan shi ya zubar da hawaye ko wa suka ce rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baka yawma mata ibnu ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuka iran da dan shi ya rasu kai ya zaka zo kana dariya wa akhbara kuma ya bada labari annal qalba yahzan wal ayna tadma wa huwa fi a'la maqamati ghida kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi ka daukaka da daraja fa kaifa yu'addu hadha min manaqib fudayl wa tahqiq mala yace abinda fudayl yayi ba laifi bane saboda ni. zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta fita kowa ruwa. ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana iya juriyar wannan abin ma'ana yayi zubar da hawayen yayi amma kuma zai iya jurewa shi Hudail ya ce ba zai iya jura in ba dariya yayi ba ba zai iya jurewa ba ma'ana in ya ce ba zai sake bai yayi walwala to zai fada cikin abin da ake gudu shi yasa yayi wannan an ga to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da huwa qalbuhu awsa zuciyar shi za ta iya ɗaukan duk wani abu duk wani irin abu zuciyar shi za ta ɗauka domin shi ya cika dukkan matakan da ake nema a same su shi mazala sallallahu alaihi wasallam ya cika min arbabin da anilla daga yarda da hukuncin Allah wal buka'u rahmatul lisabi kuma yana kuka saboda jin kan wannan yaro fa kana lahu maqamur rida manzo sallallahu alaihi wasallam ya taka matsayi biyu anan akwai matsayi na yarda da Allah madaukakin sarki da hukuncinsa kuma akwai matsayi da ya taka na jin kai ga wannan yaron kaga shi gudai bai kai wannan matsayin ya taka ba shi wannan bangaren tausayi ne ya tausaya ma mutuwa yaron bai zo masa ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo masa yace wal qudailu lam yattasi qalbahu li maqami riba wa maqami rahma fa lam yashmi lahu al amran shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abubuwan sun tattarun masa ya taka matsayin yarda da Allah din ya yarda sannan kuma tausaya ma wannan yaro da rabuwa da duniya da yayi yasa yake zubar da hawaye yace wannan nasu fi dalika ala arba'i maratib akan irin wannan abubuwa na tattara matakai hada matakai gaba daya mutane yace suna kan matakai guda hudu na farko manijtama alahu rida bil qada'i wa rahmatut tifli akwai wanda zaka ga ya yarda din da abin da Allah ya hukunta kuma yana jin kan wannan yaro domin jin kai ne tausayi ne na karamin yaro ka ga gashi nan ka san shi ka saba da shi yau ka taba shi ka ji baya nan babu shi to yana wahala mutum ya haɗa waɗannan abun guda biyu wani sai ka ga bangaren tausayin yaron jaye shi sai kuma ya dinga tunanin dama Allah bai raba shi da yaron ba wani kuma wancan bangaren sai ya rinjaye shi sai ya mance da kuma bangaren tausayin yaron yace to mataki na farko akwai wanda suke haɗa guda biyu bangaren cewa sun yarda da hukuncin Allah ga kuma jin kai da yake zuciyarsu na wannan mamaci shi yasa fadama at ainahu rahmatun rahmatan wal qalbu rabi idanuwan sun zubar da hawaye amma zuciyar ta yarda da abin da Allah ya yi to ba kowa yake samun wannan ba na biyu man ghayyabahu ar-ridha an rahma da haka akwai wanda kuma shi yarda da hukunci Allah ya yarda amma kuma tausayin bai zo masa ba zai ta cijewa ya ce shi ba ba zai kuka ba an gane ko shi yasa ɗaya yarin jayi ɗaya na uku shi kuma jin kan da tausayi shi yarin jayi shi akan yarda da haka shi sai kuma jin kan kawai zai manta da cewa ai Allah ne ya hukunta wannan abu na ƙarshe Allah ya tsare mu daga irin waɗannan shine shi ba yardan ba kuma tausayi babu ɗayan biyu haka wannan ya asara ya ce wa inna ma ya kunu husnu huli fawati hazihi minan mai shi dai kawai kukan da yake yi rabon da zai samu a wajen mamacin shi ne kukansa ma'ana ya rasa wani abu da yake samun kila a wajen mamacin wai ce wa hadha halu aktaril khalq mafi yawancin mutane halin da suke samu a cikin an gane ko fala ihsan babu kyautatawa babu tausayi wala riba ani rahman ba yarda da hukuncin Allah wallahu musta'an wani yace fal awwalu fi a'la maratibir rida na farkon shine kololuwan daraja wathani na biyu yake bin sa wathalithu na uku yake bin sa warabi'u shine wanda yake mai fushi da hukuncin Allah as sadisu wal 20 na 26 mali yace mu sani cewa annar rida ita yarda da Allah shine ikhtiyarul lahi li 'abdihi shine abin da Allah ya zaban ma bawa bawa ya dauke shi din wasuhu shi fushi wato karahatu makhtarahu Allah lahu kaman yana kyamar halin da Allah ya zaban masa domin da abin da Allah kaga ya sama Allah shi ya zaban ma Allah ya daura ma wani rashin lafiya to ka san cewa abin da Allah ya zaban ma kenan Allah ya daura ma wani tabarbarewa a cikin arziki to ka dauka abin da Allah ya zaban ma kenan kuma ya kuma alkhairi domin inda a lokacin arzikin Allah ya baka kila halaka ne yanzu karuna ba Allah ya bashi arziki ba mai arzikin ya zama masa halaka to lokacin da Allah ya hana mishi arzikin kuma karuna shine yafi kowa kusanci da annabi Musa kamar yadda tarihi ya nuna bal in ana maganar bincike akan at-taura an kace annabi Musa sai ƙaru. da yawan ibada to amma da Allah ya bashi dukiya ma'ana shi a wannan halin duk yana tare da annabi Musa ne wannan ashe duk ibadar da yake so yake ya samu wata dama da Allah zai ba shi buɗi Allah yana ba bashi buɗi kenan sai ya kauce to kaga wannan bai yarda ba da zabin da Allah ya masa da ya hakura kan abin da Allah ya masa zabi haka na a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu wani mutum ibnu Jamil yana cikin kunci da wahala da damuwa ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a taya shi da addu'a yana cikin damuwa yana so ya samu wadata in ma aka ce ko da dan abin sadaka aka samu ne shi dai yana gaba gaba dan ɗebo wasu yan awaki aka bashi ibnu jamil haka haka a hankali a hankali bai yadda da wannan halin da yake ciki ba da zabin da Allah ya masa tun yana dan zaune ana zama tare da shi har awaki suka fara yawa tun ana ganin shi a masallaci har ya dan daina zuwa sallah dukan guda biyar din ana tafi ana tafi dai har yayi kaura ne ya bar kusa da Madina dan kuma wajen gari ana tafi ana tafi har sai da manzo Allah ya aika a karko zakka ya ce shi fa ba zai bayar ba kudin shi kaga da ya yarda da wancan halin da yake ciki to ya fi masa alkhairi shi yasa an Allah ya ajiye ka a wani hali ka yarda da wannan hali to wannan alkhairi ne a gare ka to amma mutum yayi fushi da wannan hali ya nuna bai yarda ba yana ganin sai ya musanya wannan halin to zai je ya musanyo da abin da zai zama masa alkhairi ba wa hadha nau'u muhadatin yace wannan yana daya daga cikin jayayya da Allah fala yatakhallasu minhu illa birida anillah yarda da Allah shine kawai zai magance ma bawa wannan cikin kowane hali asabi wal 20 na 27 mala yace annan riba yukhrijul hawa min alqalbi yarda da Allah tana cire san zuciya duk wanda yarda da Allah zaka ga bai da san zuciya duk wanda ya yarda da hukuncin Allah in san zuciyar shi yazo zai tunkuɗe shi ba ruwan shi da san zuciyarsa inda ya yarda da Allah farwadi hawahu taba'un li muradi rabbih minhu duk yarda da Allah zaka ga duk abin da yake so yayi zai yana so yayi abin da Allah yake yarda da yace a a'ani al-muradi alladhi yuhibbuhu rabbuhu wa yardahu abinda Allah yake kauna yake so duk mai yarda shi yake fala yajtami'u ar-riba wattiba'u al-hawa fil qalbi abadan yace da san zuciya da yarda ta Allah ba sa haduwa a cikin zuciya daya mutum ya zama mai san zuciya ne kuma ya zama a lokaci ɗaya mai yarda da Allah yace ba sa haduwa a zuciya sai dai ɗaya ya zauna sai dai ɗaya ya zauna قال وإن كان معه wa من هذا وشعبة من هذا فهو للغالب عليه منهما إذا كما ينا da su rabi da rabi ya raba kafa dan bangare kaɗan yarda da Allah bangare kaɗan son zuciya ya ce to duk wanda ya fi rinjaye shi ne zai rinjaye shi idan son zuciyar ya fi rinjaye zai rinjaye shi a tsamin wal ishirun na ishirin da takwas annan riba an fi jami'in halat yuth mimu lil abdi riba allahu to a yarda da Allah a kowane hali yana gadar ma da bawa Allah ya yarda da shi shi ma bawa ma'ana Allah kanshi zai yarda da bawa ne kamar yadda ya gabata a baya ya ce fa innal jaza'a min jinsil amal domin ana ma mutum sakamako ne daidai da irin aikin da ya yi gwargwadon aikin ka gwargwadon sakamakonka wa fi atharin Isra'iliya ya zo daga cikin wani maganganu irin na banu isra'il zai iya zama gaskiya ne zai iya zama ba haka ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da ya zo kada mu karyata shi kada mu gaskata shi to an samu daga banu isra'ila a cikin littattafansu cewa annabi Musa alaihi salam sa'ala rabbahu azza wa jalla ya roƙi Allah madaukakin sarki yace ya Allah ma yudni ma yudni min rida cewa menene abinda zai kusantar da ni da yardarka faƙada sai Allah ya ce inna libaya fi libaka bi qaba'i yarda ta da zaka hau kanka ma'ana yarda ta da zaka samu shine in ka yarda da hukunci na mana yarda da hukuncin Allah yana gadar ma da bawa Allah ya yarda da shi A tasi wal 20 na 29 anna riba bil qaba'i ashaqqu shay'in 'ala an-nafs mutun ya yarda da hukuncin Allah da kaddara yace shine abin da yafi komai wahala a zuciyar bawa kuma haka ne mun kalla kaga mutum musamman wanda Allah zai jarabe su da rashi bayan wadata ba kowa yake iya jurewa ba wani sai ka duk ya buta shi ko ina duk inda ya zauna korafi ne da kuka da damuwa ya kasa hakura ya kasa ya riga ana samun mutane haka ce jiya jiya ba wasu wane su ne yaran mu ba amma kaga yansu sai ga mutum ya kasa iya abin nan jiya wane jiya mu ne fa masu gidan shi kaga yanzu yaro ya yi kwari yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke da wahala mutum ya iya danne shi mana eh ya kalli wannan ya ce alhamdulillahi ala kulli hal shi Allah yana aikata abin da ya so ba kwa zai iya faɗa wannan ba wani ya kalle shi sai ya ce kai gaskiya duniya kenan <laughs> ko sai haka duniya take yanzu kana ji kana gani wani kawai yanzu ya zo ya wuce ka akwai masu faɗa haka da yawa to kaga abu ne mai wahala a zuciya jima'a yana da wahalan gaske sai wanda Allah ya sawwaka masa Allah ya sanya mu cikin su yace malam bal huwa zabhu hafil haqiqa yace kai wannan ma an kace shine wanda yake kashe zukata ya halakar da su to shine wannan fa innahu mukhalafatun hawaha wa qad'iha wa iradatiha domin cewa kuwa lallai sai ka saba ma san zuciyarka da ɗabi'arta da abin da take so wala tasiru kan qattu hatta tarda bil qada kuma zuciyar ba za ta taɓa zama mai nutsuwa ba har sai ta yarda da yarda da hukuncin Allah a lokacin ne ta yarda za a ce ya ayyatu hannasul mu'minna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati iya mutma'inna al'an yanzu kamar misali in mun dauki misalin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon misali lokacin da yake garin Makka lokacin da ya auri matar shi Khadija yana juya kasuwanci mai yawa akwai riba mai yawa har ya dauko Aliyu dan Abi Talib ya raba shi a cikin iyalansa yana daukan dawainiyarsa da nauyinsa amma an kai lokacin da aka yi hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je Madina zai fito da tsakar rana ba abinci kwana uku bai ci abinci ba amma bai taba cewa yau ga wasu kuma sun fi mu wadata ba alaihi salatu wassalam duk yunwar da ake da wahala ban yi tsammani an kai yanzu waɗanda suke ɗaura dutse a cikinsu saboda su ji cewa wai wani abu kama abinci a cikinsu ba ko mutum ya ce ya yi kwana uku baci sha saboda wahala in kai magana sai a ce buhariya saboda ƙarancin yarda da Allah yake kawo wannan wallahi inda yarda da Allah halin da ake ciki a ƙasar nan ka kalli mutanen somaliya in ka kalli mutanen yaman in ka kalli mutanen siriya to za ka san cewa kana cikin wadata kana cikin wadata mutumin siriya yanzu mutanen siriya ta zama ƙasa ba ƙasa ba mutum zai yi tafiyar kilomita sama da dubu biyar a kafa da shi da iyalinsa da yaransa ba abinci ba komai ana neman inda za a faki saboda yaki kai baka tafiyar ko kilomita goma nan da farar gada sai ya hauke keke haka ne yayi nan da gada sai ka hau keke ba za ka yi takawa wa'ancan suna tafiyar kilomitoci dubbai su keta ƙasar su ga wata ƙasa suna neman mafaka ga wahala za su ɗauki ɗan ruwan da za su sha da ɗan abincin ya ƙare a hanya ku kaga yarda da hukuncin Allah abu ne mai kyau amma yana da wahala to mu ba yanzu cikin Najeriya ba duk wannan korafin da ake da kuka da wahala ba akwai wadata ba ana ci ana sha sai dai kawai kila ce ba a goshi ko ba a ba a samun yanda ake so kawai da yana samun dubu biyar a rana yanzu yana samun dubu ɗaya sha akwai ba wai da yana samun dubu biyar a rana yanzu ba komai ba a yana samun dubu ɗaya wani ma yana samun kila dubu hudu sai kai kasuwa ba daɗi ba ba haka kasuwar take ba ba daɗi ka duba wasu mutane yanzu mutanen siriya wani bai san daga ina zai fara ginin gidansa ba gidan babu ƙasar babu ba abincin ba abin da zai yi ya ta ina zai fara yanzu in muka ɗauki kanmu mu muka samu in mu ne a cikin wannan halin ya za mu yi kenan kuma a haka mutanen ba su bari yin sallah ba ba su bar musulunci ba ba su yi fushi da hukuncin Allah ba haka wannan shine yarda da hukuncin Allah haka idan mutum yana duba halinsa sai duba halin wasu kuma sai ga ya suke ciki kai kuma wani hali kake ciki zaka sa riga ka canja wani yana nan sai ya nemi mai bashi rigar to malam yake cewa at-talafuna na 30 annar rabi cewa duk mai yarda da hukuncin Allah mutalakin awamir rabbih diniya wal qadariya bil inshirami wat taslim shi duk mai yarda da hukuncin Allah yana miƙa wuyarsa ga duk abin da Allah ya hukunta da walwala da kuma miƙa wuya in Allah ya ce kaza ya yarda a sake baya fushi wa qibin nafsi da kwanciyar hankalinsa wal istislami da ba kai wasaqitu mai fushi kuwa ya talaqaha bi didda zalika in ka zo ka ce mishi ai sallah a jam'i wajibi ne zai ce malam haba kar ku takura mana ai in yi sallah da dai na yi sallah shike la wanda yake yarda da hukuncin Allah shi in bai zo yayi sallah a cikin jam'i bai na jin wani kunci a zuciyarsa amma wanda bai yarda bai na bushe ce malam ku daina takura ma jama'a sallan nan fa ayi ta kawai ko sallan nan kawai an ce ayi to an yi an sauke nauyi ta ce sai mun je masallaci ana zafin ranar nan sai mutum ya tashi ya je masallaci to wasu haka suke tunani to wannan ba sa karɓar hukuncin Allah da sakakkiyar zuciya an gane ko irin su ne munafikan da aka je za a je yakin tabuka suke ce ma muminai la tanfiru fil har kada ku yi tafiya a cikin rana yanzu ana tsananin ranan nan ana zafi ku tashi tun daga madina har ƙasar tabuka wannan irin tafiya mai nisa suka ce la tanfiru fil har Allah ya gaya ma annabinsa ka gaya musu naru jahannama ashaddu harar wutar jahannama ta bu wannan ranar zafi da mutum ya shiga wutar jahannama gare yawa a cikin ranar nan ita ta masa to muminai haka suke karban wannan hukuncin haka suka tafi ana zafin babu zuri ga nisan tafiya mutum uku akan rakumi ɗaya ma'ana akan rakumi ɗaya ba wai su uku za su hau rakumi ɗaya ba mutum biyu ne za su hau in an yi tafiya mai nisa waɗancan suka ɗan huta wannan shi ma ya hau ana canje kuma jihadi za a je ba haka kuma ba abinci ga tsananin zafin rana ba maganar nema ko inuwa to lallai wannan shi ne wato masu fushi da Allah ba sa karɓar irin wannan ya ce wa qad bayyana kuma mun riga mun bayyana a baya ana riba bi zalika cewa yarda da wannan la yanfa'uhu wa la yusabu alai fa innahu lam yarda bihi li kauni llahi qaddarahu wa qadahu duk wanda ya karbe shi akan tilas sukuncin Allah ya karbe shi akan bayan da zai to wannan ba yi da lada akai Allah ba zai ba shi da dan ya karba akan bai so ne zuciyar shi ba ta so saboda haka irin wannan ba yi da lada ba yi da kuma amfani domin bai yarda da hukuncin Allah ba da abin da Allah ya hukunta ya yarda ne kawai saboda ba yanda zai yi zuciyar shi haka ta matsa masa fa innahu fa huwa inna ma radiya li nafsihi wa an nafsihi la bi rabbihi la an rabbih sai na 31 mala yace annal mukhalafat kulluha asluhu min adami rida duk wani abu da zaka samu na sako ko saba ma Allah da za a yi mafarinsa shine rashin yarda da hukuncin Allah da inda da yadda da hukunci Allah ba a saba ma Allah ya ce duk wani sako da ake yi da wani mukhalafa mu ya saba ma Allah ya wani laifi mafarinsa rashin yadda da hukuncin Allah kuma haka ne me yasa iblis ya kima annabi adamu sujada me yasa saboda bai yadda da hukuncin Allah ba bai yadda annabi adam ya daukaka akan shi ba kaga wannan shine farko ai saboda haka bai yarda da hukuncin Allah ba rashin yadda da hukuncin Allah ya kai shi ya saba ma Allah saboda Allah ya ce ya zaɓi wani da zai gadar da shi a doron ƙasa mala'iku suka ce a ta ja'alu biya man yufsidu biya wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bi mala'iku duka suka yadda dan Allah ya riga ya gaya musu ce inni khaliqun basharan min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu bihi min ruhi Allah ya ce fa musa sajidin Allah ya ce zan yi halitta daga laka ƙasa ku daga haske aka halice ku yi eh, haske ya fi ƙasa ba ba haɗi ya ce to zan halice shi amma umarni ne daga Allah ya ce in na halice shi ku faɗi ku mishi sujjada malaku sun yarda da hukuncin Allah ko ba su yarda ba sun yarda fa sajada al malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis ne kawai bai yarda da wannan yace kai shi bai yarda ba aka zo aka samu wani tsari na shugabanci ko aka samu wani shugaba a cikin jama'a ko a unguwa ko a wani waje kenan sai aka ce ai wanan nan shine shugaban ku sai ya ce wallahi ba za mu bi shi ba ba yaushe ta so waye shi me yake da shi kaga ya ki yarda ke to daga nan sai a fara samun saba daga nan sai a fara samun saba shi ya ce asalin sabawa da duk wani laifi da abu daga rashin yarda ne in dai akwai yarda to ba sabawa yace Wahaza hadha inna ma ya'rifuhu haqqal al-ma'rifa man arafa sifati nafsihi duk wanda ya san kansa ya san haka ne wa ma yatawalladu anha min at-ta'ati wal da abin da take wato haifarwa na biyayya da sabo na 32 anna adama riba yaftahu babal bid'a rashin yarda shine yake buɗe kofar bid'a kai ka ce ma da yana rayuwa a zamanin mu yanzu da an yarda da sunna za a yi bidiya ne da an yarda da abin da an yarda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya karantar ya daura mutane a kai in an rike ta za a koma a kirkiro wata hanya ba za a kirkira ba to rashin yarda ma ne yace kofar bid'a ce duk wanda bai yarda da sunna ba to sai ya rike bid'a wannan shine duk wanda yace ga wata sunna ta annabi Allah bai so ba zai aiki da ita ba to kofar da za ta zo masa shine yayi wata bid'a ya saba ma wannan sunna to kaga rashin yarda da Allah yana bude kofar bid'a ita kuma yarda da Allah din tana toshe duk wata kofar bid'a domin ka yarda da Allah ka yarda da abin da yazo daga annabin Allah ka yarda kenan an gane ko yace walau ta'ammalta bid'a rawafid mala yace da zaka lura da bid'o rafida rafida sune masu tsanani cikin shi'a wanda suka ce ba su yarda da Abubakar da Umar ba wannan sune arwafid ana rafaru to me ya kai su ga wannan bid'a rashin yadda da hukuncin Allah Allah ya hukunta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai bayan rasuwarsa a samu khalifofi bayansa khalifofin nan Abubakar da Umar da Uthman da Ali sai suka ce su ba su yadda da wannan ba me zai kai ga wannan shine sai su fara su kansu shine sai su tsine ma Abubakar su tsine ma Umar su la'anci Uthman su la'anci Muawiya wa hakaza kaga inda tun farko sun yarda da abin da Allah ya hukunta ya tsara da duk ba su kai ga wannan ba kuma alhamdulillah muna godiya ga Allah da ya daura mu akan tabarki na daidai ba na rafidawa ba shine musamman a cikin irin wannan kasar zaka samu mutum ya fara zuwa ya ce ma shi zai suka ga ka Abubakar zaka ci ka wannan bai dauko hanyar daidai ba ko saboda abu ne wanda yake a fitira haka ne wannan sahabban zababbun bayan Allah ne ba a cewa wai ba su da laifi ko kaɗan amma kuma laifinsu in an kwatanta da namu kaɗan ne mun fi su yawan laifi mun fi su rashin dacewa su sun fi mu yawan dace sun fi mu rashin wato kurakurai haka sabon manzo sallallahu alaihi wasallam dukkanin sun nan ba za su taru akan kuskure sai sun sun zaba Abubakar kuskure ba dukkan sahabban nan bima fihim ali din radiyallahu anhu har alin da yake cikin su domin ali yana nan aka yi wannan zaba shi ma kuma yayi mubaya'a to me yasa yayi mubaya'a saboda ya yarda to sai wasu daga baya suka zo suka ce su ba su yarda ba shi fa ya yarda sai wasu suka ce suka zo shi bai yarda ba to ana tafa ana tafa za su ce shi din ma yayi laifi shi din ma yayi laifi a wajensu kamar yadda suke cewa Hassan yayi laifi shi yasa duk abin da za su yi ma Hussein ba ruwansu da Hassan kaga nan Al-Hassan yayi laifi ya dauki abin da yake haƙin sa ne ya bayar da haka laifi ne to wannan mai yarda da hukuncin Allah ne shi Hassan ya yarda da hukuncin Allah kuma ya san manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa wata rana cewa ya fito yana zaune sai ya zo ya zauna yana ta wasa a kafar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lallai wannan dan na sai ya zama shugaba domin sai ya sulhunta tsakanin wasu bangarori manya-manya guda biyu a wannan al'ummar da za su shiga sabani to ya zo kuma ya sulhunta din kage ya yarda da hukuncin Allah to su ba su yarda da wannan hukuncin ba yace to bid'o'in rawafi duk rashin yarda ne ya haifar musu da su wannan wasibi akwai kuma nasiba su waye nasibawa su kuma suka ce to tunda rafidawa sun ce ba sa san abubakar da umar to su kuma yanzu sun kafa kiyayya da ahlul bait su kuma yanzu abubakar suke da haka duk wani ahlul bait ba ruwansu da shi duk wani ahlul bait ba ruwansu da shi su ba ruwansu da ali ba ruwansu da waye ba duk wani ahlul bait ne suke mishi da kinsa sai dan shi a jahili sai zo ya kalle ka ya ce wai kai ne nasi. sai ya kalle sun suka ce ma nawasi suna nufin duk wanda ba dan shi a nawasi hatta a wajen ahlus sunna nawasi masu laifi domin sun kafa kiyayya ga dangin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yake son wanda ya kafa kiyayya da dangin annabin Allah akwai me zo ai da su da rafidawa duk tafiyar su ɗaya ne ai da wanda zai ce shi gabarsa akan abubakar da umar ne da uthman da wanda zai ce gabarsa akan aliyu ne da fatima da hassan da husain me bambancin su kullum sawa to din me kai su ga wannan rashin yarda da hukuncin Allah wal khawarij da kuma khawarij su kuma suka hada wadancan gaba ɗaya suka hadiye suka ce sahabbai duk kafirai ce duk kafirai saboda suna ganin sahabbai sun yi laifuffuka masu yawa su kuma khawarij kenan da aka so a wajen su jinin mutane da yawa ya halatta su inda za ka yi ƙarya yanzu to ka a kashe ka kuma a lahira wuta zaka tafi har abada ba fita ci ko mutum ya mutu yana shan giya ko ya yi zina ko wani abu so a wajen su dan wuta ne ba fita har abada kaga wannan ai bata ne da haka su suka kashe aliyu dan abi talib radiyallahu anhu khawarij ne suka kashe shi suka kashe ma sahabbai ta yawan gaske amma su suka kashe da dai sauransu da yawa sun kashe sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yawan gaske akan wani abu burbushin su burbushin su ne aka sami irin waɗannan masu cewa musulmin Najeriya kafirai wannan burbushin khawarij ne sai kalle ka kana sallah kana komai sai ce ma ai kai kafiri saboda wani tawili kuma in ka zo ka kwatanta ibadarka da ibadar shi ba za ka haɗa taka da tashi ba Dan zai iya wata shida yana azumi a jira a jiwa zai iya shekara yana sallar dare ba ƙaƙƙautawa ga jihadi ga kuma ƙarfi ga juriya to amma manzo Allah sallallahu ce addinin su bai wuce makogoran ba duk qur'anin da sai karanta bai wuce wuyar su ba duk akan harshe kawai yake bai shiga zuciya ba to wannan duk me ya kai su zuwa ga fada wannan rashin yarda da hukuncin Allah ya ce in ka kalli bidiyoyin waɗannan ɓangarorin guda uku la ra'aita ha za ka gane cewa na nashi'atun ta faru ne min adamin riba bil hukmin kauni aw dini auki kilayhi ma'ana rashin yarda da hukuncin Allah na fil azal ko hukuncin shi na addini ko ma duka biyun sun haɗa ya ce na talatin da 33 wanda za mu dakata a kan shi ya ce yace ma'aƙidu ne za mu dini zahiri wa bafini shi yarda da Allah shine matattaran tsarin addini cikinsa da wajensa fa'inal kazaya domin abubuwan da suke na hukunce hukunce ko al'amura la takhlu min anwa ya kasa su kashi biyar wanda zamu ji yaya suke wannan kashi kashe kashe da haka lallai mutum lallai dole ya da abin da Allah ya hukunta yana gadar masa da abubuwa na alkhairi masu yawan gaske kuma mutum dole ya bar fushi da abin da Allah ya hukunta duk abin da Allah ya hukunta ka san cewa haka Allah madaukakin sarki ya so ya aikata ka yarda da shi to zaka samu mafita rayuwarka za ta yi kyau zaka samu nutsuwa zaka samu walwala ba zaka samu kanka cikin kunci da matsi ba wallahu ta'ala a'lam سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

kuma akwai bukatuwar samun gashi din ga yamace ko babu laifi a kai gane ko saboda kamar yadda bayani ya gabata a jiya din shi gashi ado ne ga yamace ba an ce mace ba ta da gashi ma'ana zai zama aibi ne a gare ta neman aure zai mata wahala da dai wasu abubuwa saboda haka idan wannan wani magani ne da ake amfani da shi wajen samun waraka to babu laifi amma ga ya mace ba ga ɗa miji ba gane ko ba ga ɗa miji ba ga ya mace Allahu ta'ala a'lam Allah shine mafi sani